A ƙashe dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka a filin jirgin sojin sama wato Air Force Base da ke nan garin Kaduna. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda ya sauka da misalin karfe takwas saura minti goma sha na safiyar wannan rana ta Juma'a yana sanye ne da riga kaftani mai ruwan duhu da kuma hula ƙube da takalmi sau ciki. 'Yan jaridun da suka kwashe sa'o'i suna dakon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ba su samu tattauna da shi ba. Saboda jami'an tsaro sun kakkanje kusan dukkanin 'yan jaridun da za su je kusa da shi don su mai tambayoyi. sai dai kuma jim kaɗan bayan tawagar mataimakin gwamnan jihar kaduna ta raka shugaban ƙasa muhammad Bari zuwa ɗan ƙaramin jirgi mai saukar ungulu don wucewa abuja manema labaru sun nemi jin ta bakin mataimakin gwamnan jihar kaduna barnabas bala ta game da wannan dawowa ta shugaban ƙasa Muhammadu buhari lallai ya tsaya ya tambaye mu ina gwamna yaushe zai dawo yaushe malam nasu zai dawo mun gaya mishi ah, garin da zai dawo kuma ga nan ga sauran kusoshin gwamnati mun tsaya mun hadu da shi an sha hannu da shi ga shi lafiyar shi lau ya yi dariya ya gaggai da mutane kuma bai tsaya ba ya wuce don ya koma kan bakin haiki To ko me wasu daga cikin 'yan jaridun da suka yi sammako don ganin saukan shugaban kasa Muhammadu Buhari za su ce? Buhari ya dawo akan idona a a 401 Flying Training School da ke Air Force Base Kaduna kuma na ɗaya daga cikin waɗanda za su shaida su ba da labari yadda suka ga jikin Baba Buhari yadda yake cikin koshin lafiya da annuri yadda ya kamata. Gaskiya zan iya tabbatar maka da cewa koren da aka zaɓi mai girma shugaban ƙasa ban yi farin ciki ba kamar yadda nake a yau na dawowar shi kusan man kwana a filin jirgin sama muna jiran zuwan shi kuma alhamdulillah bukata ya biya gashi ya dawo kuma mun shaida mun gan shi ya gamu ya dago mana hannu mun daga mu hannu alhamdulillah alhamdulillah tuni dai labarin dawowar shugaban kasa Muhammad Buhari ya cika gari kusan kuma ko ina ka je abin da ake tattaunawa kenan ga ma abin da wasu al'ummar jihar Kaduna ke cewa game da dawowar shugaban kasa Muhammad Buhari sunana Tijjani Idris tun da daddare da na ji labarin an ce ba har zai dawo ba bacci ma na kasa yi zai fata na Allah ya bashi lafiya Allah Allah ya kara mai lafiya Allah ya bashi iko rike wannan mulki ya kama lafiya cikin koshin lafiya Suna na Adamu Musa Angondosa baba ya dawo Allah ya kara mana lafiya to zan so baba ya duba ya ga yanayin halin da kasan take ciki a duba dai ma mutane a samu saukin rayuwa. Salamu alaikum sunana Aliyu an fi saina da alamma mama. Ba abin da cikin ce mun gode ma Allah da Allah ya ba wa baba lafiya. Ya ubangiji Allah ya kara min lafiya da zama lafiya. Allah ya ba shi ikon yin kasan nan namu Najeriya. Sunana Balarabe. Gaskiya ina murna da dawon baba sosai. don saboda wannan rana ne na farin ciki a wurinmu da wannan dattijo ya dawo a wannan ƙasa. Jami'an tsaro na kowane bangare da manyan jami'an gwamnati ne dai suka samu halartar wannan tariyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan da yake shi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan Rufa'i baya nan. Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya wuce Abuja ya gana da mataimakin shi Farfesa oshi banjo da kuma ministoci da wasu gwamnoni inda ya godiya ga ‘yan ƙasa tare da tabbatarwa da duniya cewa yanzu kam ya samu sauƙi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.